أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو منا رانر تقوس أوتن شعبان أوتن تقوس hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 26 a watan 1 januwari shekara ta 2026 allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake gidan mai girma a jihar kazaure a nan unguwar yan kaba karamar hukumar nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin idil musila fi sifatillahi wa asma'ihil husna wa minhu ahada ashara darsan a wannan littafi min darasi ne satin da ya gabata na goma sha ɗaya muna ka'ida ta shida ka'ida ta shida shine asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratun wato wai sunayen Allah ta'ala ba iyakantattu bane bi adadin muayyan da wani adadi da za a ce daga wannan adadin babu wasu ba haka ba ne wa bada anar darsin sadiq mun fara darasin da ya gabata fima jama'ahul mu'allifu muna cikin abin da mawallafin ya tattara min asma'illahi alwarida na daga sunayen Allah waɗanda suka zo min alkitabi wa sunna daga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ana satin da ya gabata mun fara bismit tawwab da sunan Allah at tawwabu. mala yace li qaulihi ta'ala saboda Allah yace innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga hujja da dalilai bayyanannu walhuda da shiriya su sun sani suka ɓoye wa mutane kuma min ba'adi ma bayyana hulin bayan mu bayanin da muka yi don mutanen muka yi su kuma suka sani suka ɓoye fil kitabi a cikin littafi Allah ce ula'ika yal'anuhumullah to irin waɗannan masu sani su take su ɓoye su ne wanda Allah ke la'antar su wa yal'anhumul la'inuna ko masu la'anta suke la'antar su sai Allah ce illal ladina tabu in ka wanda ba su ga cikin la'ana ba to sai dai wanda suka tuba wa aslahu suka kyautata abin da suka bata suka gyara kurakuran su wa bayyana suka yi bayanin abin da suka koyo mutane na ilimi to fa ulaika atubu alaihim Allah ce to wannan zan karbi tuban ke cewa ana tawwabu shine mahallin shahid din cewa at-tawwabu sunan Allah ne saboda a wannan ayar ya ce wa ana tawwabur rahim ni ne at-tawwabu ar-rahim suratul baqara aya ta 159 zuwa da 60 wa min samma daga nan dai a wancan satin muka ji sunan Aljabbaru, sunan Allah al-jabbaru nan ma yace liqaulihi saboda Allah yace al-mu'minul muhaiminul aziz Aljabbaru shine al shine al shine al-aziz shine al almutakabbir subhanallahi amma yushrikun suratul hashri aya 23 wal hafiz a dai karatun da ya gabata mun tattauna akan sunan Allah al-hafiz ya kaule yaquba alaihi salam saboda fadin annabi yaquba alaihi salam da yace fallahu khairun hafiza yace Allah shine mafi alkhairin mai kiyayewa bayan ya ba su dan shi na farko annabi Yusuf sun tafi sun fatar da shi an jefa shi a rijiya suka da kuma suka ce binyaminu ma suna bukata a basu to shine ce wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin suratu yusufa aya 63 zuwa 64 wal hasib haka dai karatun mu mun tattauna akan al hasib fi qaulillahi dangane da fadin Allah madaukakin sarki da cewa kafa billahi hasiba Allah ya kai ne wato kiyayewa da aikin kowa da kowa da komai suratul nisa'i aya ta shida to wannan shine karshen karatun mu al hasibu wannan suna wa nastamirru al yawma za mu dora mu ci gaba yau bismillahi alhafizu wannan idan an duba layi da uku ko na yanzu layi da uku layi da uku kusan nan biyar karshe daga sama karshe ana sun za shi ga alhafizu so za mu tashi akan ismin sunan Allah alhafizu liƙaulihi saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wallazi na takazumin dunihi auliya waɗanda suka riƙi wani Allah ba Allah ba suka mai da su ne majibinta jibintar lamari irin na irin jibintar da Allah ake wannan jibintar san da ba a kowa sai shi yadda da ba a kowa sai shi dogaran da ba a yi akan kowa sai gare shi to su kuma sun bar Allah da hazo min dunihi awliya sun je sun riki wasu wanda ba shi ba a matsayin masoya wannan shine kashedin da yayi a farkon sutul a arafi yace alif lam mim sad yace kitabun unzila ilaika. wani irin littafi ne alkur'ani na musamman muka saukan maka fala ya kumfi sadaruka harajun minhu to kada ka samu kunci a cikin kirjin ka din mutane sun yarda da alkur'ani shi yasa yace masa fa zakkir ma anta muzakkir lasta alaihim ilmusaytir kai gargadi dama kai mai gargadi ne amma ba mai tsaya ka musu tilas ne in dai ka isar da sakon to ka gama naka kamar da ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukan maka daga wajen ubangijinka fa in lam tafa'al fa ma ballagta risalata idan baka isar ba ka isar da 99 ka rage daya fa ma ballagta risalata kamar baka isar da manzanci ba ka isar wallahu ya asmuka minan nas Allah zai kare ka daga kowane irin kulli na mutane da su kullo maka Allah zai baka kariya shi yasa wani malami imamin zuhuri yake cewa minallahi risala shi saƙon abin da za a bauta ma Allah to daga Allah yake zuwa wahayi ne minan Allahir risala ce wa alar rasul al balag shi kuma manzon da aka aiko wa saƙon shi kuma wajibin da yake kansa isar da saƙon yanzu ne rage al'ummar da saƙon ya zo musu sai ce wa alaina at-taslimu mu kuma wajibin da yake kanmu ne kauya ga saƙon da ya zo daga wajen Allah to Allah yake ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo aikin hajjin ban kwana ya yi barban kwana a huɗuba din ya yi somari na duk abin da Allah ya aiko shi da shi wayan da aka masa tun shekara 23 aka yi sha uku a makka ana sura makiya aka yi hijira aka kuma madina aka shekara goma qur'ani yana sauka surori madaniya to wannan shekara goma sha uku a tsayuwar alfa ya samare din ta shi yasa ake wuni a filin alfa din yayi bayani yayi bayani sai ce ku zo anni manasika kum la a la ahujju ba'da ami haza ku koyi ibadunku daga gare ni dan ba zan sake aikin hajji ba bayan wannan shekara in yayi bayani yayi bayani sai ce ala hal ballagtu hal ballagtu shin na isar da manzanci sabai sai kai sai ce allahumma shahad Allah ka shaida na isar in yayi bayani yayi bayani sai ce fal yuballighi shahidu minkum al-ghaiba wanda ya halarci wannan aikin hajji to ya sanar da wanda bai zo ba duk saboda Allah ce ballig ma unzila ilayka min rabbika yanzu yake kafa hujjar da sahabbai na isar bayan wannan ba ta sane sai Allah ya saukar da ya to al yawma akmaltu lakum dinakum suratul maida aya ta uku ce a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islama dinan na yaddar muku musulunci zama shine addini tsarin rayuwa wato abun bi saboda ka ba ku da wani abun bi idan ba addinin musulunci ba so annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to fala yakun fi sadrika harajun minhu kada ka ramu kunci a cikin kirjin ka dama li tunzira bihi wa zikra lil mu'minin dan kai gargadi ne da shi wanda bai zuwa imani bai kiyaye kansa wa zikra lil mu'minina wanda kuma suke masu imani a dinga tunatar da su fa zakir inna fa'atul zikra wa wa'azi yana da amfani inna zikra tanfa'ul mu'minin yana amfanar masu imani to li tunzira bihi wa zikra lil mu'minin tace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku ba abin da aka saukar muku da wajen ubangijinku shi dai alkur'ani din shi yasa dama aka ce ka'ida wajen malaman ulumul qur'an duk surar da Allah ya bude ta da huruful muqatta'a abin da ake cewa huruful muqatta'a kamar alif lam mim alif lam ra sad yasin wanda zaki cewa huruful muqatta'a duk surar da Allah ya bude ta irin wani harufan to abu bi take bawa muhimmanci tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin alqur'ani sallaka ya fi alif lam mim sa'ad sai ce fala ya kunfi sadaka harajin litun zura bihi dan kai gargadi da shi wa zikira lil mu'min ta ittabi'u ma unzila ilaykum ku ba abinda aka saukan muku min rabbikum daga wajen ubangijinku mahalli shahid din sai ce wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bar Allah ku je min dunihi awliya ku nada wasu majibintan da ba shi ba ku bi su sai Allah ce kalilan ma tadakkaru kadan ma ku ba ku wato tunani ku gane Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abun bi to shine malam da yace daga cikin sunayen Allah akwai alhafizu sai ce da qaulihi saboda Allah ya ce wallazi takazu min dunihi awliya'a waɗanda suka riki wani Allah ba Allah ba a matsayin majibunta Allahu hafizun alaihim to Allah subhanahu wata'ala yana kiyaye yana tsaro a kansu kuma wa ma anta alaihim biwakil amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa kai ba a sa ka kalama mai tsaro a kansu ba kawai da ka'idar wannan da Allah ya dora shi muzakkir inna ma anta muzakkir in kai wannan ka gama naka wa ma anta alaihim biwakil Allahu hafizun shine ma'anar hafizun din kenan suratul shura aya ta 6 sai al-hafiyu al-hafiyu shi kuma kamati qissati abul anbiya isali dalilin alhatiyu ya zo ne a kissar abul anbiya isali wai abul anbiya isali annabi ibrahim baban annabawa na biyu ana ce masa abul anbiya isali saboda tun daga kanta duk wani annabi da ya zo har kan annabi sallallahu alaihi wasallama ma dai da in ma jika shi yasa ake ce masa abul anbiya isali shine khalilullah annabi ibrahim badadin Allah dan gaban goshi da surutun a surutun da sai Allah yake cewa takhazallahu ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim ba daɗi dan gaban goshi wannan matsayin su biyu ne ba da na uku a duniya daga shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam annaba hadisi yake ta inna Allah hatta khazani khalilan kamar ta khaza Ibrahim khalila Allah ya rike ni ba daɗi kamar da rike annabi Ibrahim ba daɗi su biyu ne ba da na uku to illa iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana da ƙarin matsayin da kuma ba mai shi sai shi shine a filin alkiyama da Allah ya ce ba'athahu Allahu maqaman mahmuda wanda kowa duka annan annaba har su annabi ibrahim za a su a nemi ceton su ana ana nufin shafa'atul uzma babban ceto bayan tsayuwa ta yi tsayuwa yanzu abin da ake so ma a yi hisabi kowa ya san matsayinsa to a wannan din ne a je a kama kafa da wannan manzo annabi a kama kafa da wannan manzo annabi ya kasa ya ce ni ma ta na rage. sai a zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ni ke da wannan damar ni ke da wannan damar so shi yana da wannan ƙarin makamin mahamuda wanda yake nuna shine khairu khalqillahi ajma'ina fiyayyen halittun Allah baki daya so annabi Ibrahim ya zo a cikin kisarsa kamar yadda Allah ya ba labarta mana a suratu Maryam yace wa zkur fi kitabi Ibrahim ka ambaci labarin annabi Ibrahim a cikin wannan littafi na Alqur'ani innahu dan yadda al'amarin sa yake innahu suna ce masa damir sha'an wannan pronoun din damir sha'an innahu yadda al'amarin annabi ibrahim yake kana siddiqan nabiyya mai gaskiya ne kuma annabi ne iz qala li abihi lokacin da yake ce da mahaifinsa ya abati lima abudu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya mahaifina don me kake bautawa ma la yasma abinda baya ji butun butumi tasdak aisha akan iya zai ji wala ya bisuru baya gani abinda kake zuwa kai a gaban shi baya ganin ka bayan baya jin ka sannan bukatar da kake da ita a wajensa wala yi an ka shari'a ba zai iya wadatar da kai komai ba ya ce ya abafi kira na biyu ya babana da girmamawa inni karja a nemin al'ilmi ni wani ilimi ya zo mun shine annabta malami a cika irin kai wanda bai zo maka ba fattabi'ini ahdika siratan sawiya to kadini in shirya da kai tafarki madaidaici kira da biyu kenan kira na uku yace ya abati ya mahaifina ya babana la ta abu da shaytan kada ka yadda ka bauta ma shaytani inna shaytana dan shi tabbata ɗiga shaytani kana rahmani asiya bai saban Allah tabaraka wa ta'ala ne ya kan gari wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka fatar da 'ya'yan adami yake kira na hudu yace ya abati ya mahaifina inni khafu an yi masaka azabin minar rahamani ni ina takaici ina jin tsoron azaba ta shafe ka daga wajen Allah mai rahama ta takuna lishaitani waliya wannan shaitan ne ce kada ka miji to zaka zama abokin zaman sa a wuta abokin zaman sa a wuta to yanzu ya gama kiransa da duk abu jawabin da ya kamata a fahimce shi a gane kimar abin da ya zo da shi kuma a rayuwa ta common idan ɗa ya samu abin a zo a gani waye farkon farin ciki mahaifinsa ya fi kowa farin ciki to amma in abu ya zama shari'a ne a hannun Allah take dai da kake ganin abin ya kamata ba anan take ba kawai inna lahi huwal huda man yahdihi Allah fa huwal muhtadi wanda Allah ya shirya shi ne shirye ne don haka din zai kari ya abati ya abati da girmama wannan tata da zai masa raddi ne ta qala aragibun anta an hal an alihati ya ibrahim yanzu kai guma kan kake kyama ya ibrahim kalmar at-targhib wa ar-ragabatu a larabci tana daukan ma'ana ɗaya yanzu in aka ce ar-ragabatu p in p ta zo gabanta to kwaɗayi ne so ne in kuma an ta zo gabanta to kyama ne yanzu ce a anta an alihati gumakan na kake kyama amma zai iya ganin mace ce ragibtu fiha in yace ragibtu fiha to ina kwaɗayin aurenta ko ragibtu fihi ko ma menene ina san sa kenan amma in a shi kawai ya danganta da harafin da biyo bayan cikin rukul jarri in fi ta biyo so ne in an ta biyo bayan sa kyama ne to yanzu shi sai ce a ragibun anta an alihati yanzu guma kan nawa kake kyama ya ibrahim la lam tantahi idan baka hannu ba la arjumannaka lamma karajamu zan jajjefe ka kai tsaya ma fita daga irin ya rufe wa jirni maniya ba na son ka da gani kaurace mun lokaci ne shi ne jawabinsa ta sai dan annabi ibrahim alaihi salam kala ce salamun alaika aminci ya tabbata gare ka ma na zaman lafiya ni da kai ka wuce nan ba ta da jijiyar wuya tsakanin ni da kai mahaifi salamun alaika kuma har yanzu halin da kake ciki ma ta astaghfiru laka rabbi zan nena maka nema gafarar ubangiji na to an zo wajen muhalli shahidin hu kana bi hafiya alhafiyu ma da yake magana yake suna daga cikin suna Allah dama shi da Qur'ani shi da zai dauko hu kana bi hafiya yake shi ne shafe mun hawaye na ne to da ka salamun alaika sai astaga sun da karatu wani jifarin ne da yake zai mahaifinka dan ka gane kawai in wanda Allah shi ne shiryayye kuma in dai baka sami imani ba ba wani abu da zai wani zai maka ya amfane ka a wajen Allah yanzu wani istighfarin da yake zai masa sai wata aya ta zo cewa ma kana faru ibrahim li abihi illa an mawqidatan wa adahaiya istighfari neman yafiyar da annabi ibrahim ya ce zai wa mahaifinsa ba komai bane a wajen Allah ba sai mawqidatan alƙawari yayi masa kuma ya cika kawai iyana aka tsaya haka ta faru ga shi babba abdullahi farin jaka da annabi sallallahu alaihi wasallam babbansa abu talib yana daga cikin mutane uku wanda suka fi taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon wannan addinin shi babbansa abu talib yana cikin manya a makka halin halli wal aqdi wanda in za a kulla da su za a kulla in za a aurore da su za a aurore to yana majalisar wannan ba za a kulla wani abu babu shi ba ta sai kuma ɗan uwansa sai zo musu da matsala su a wajen su ya zo da addinin da ya saba wa gumaka sun yau sun yi gobe ya hana dan uwansa ya ga ya hana annabi kenan abin ya gagara a ƙarshe sai suka zo masa da wani saurayi ana ce masa umara bin binul walid dan gidan walid bin makira ne umara sai suka ce kun hazal fatawa la dallaka karbi wannan saurayin ya zama da a wajen ka in da ne matsalar ka ka kasa maka magana ka ba mu dan dan uwanka mu kashe wannan ma aikomin kuma san ba zai karba ba a yin da dari za a baka araba ka da naka ai ba zai yi ba to da abu ɗalib ya kalli sai ce bi isa masu tallafuna kir da abin da kuke nema a tu'udu ni ibnaku yanzu ku ku ba ni ɗanku li urabbiyahu na rene shi wa waɗikun ibni yin ba ku ɗana da ta don ku kashe hankali zai ɗauki wannan faraja'u qa'idina suka juya suna makaranta da abin yayi yawa sai kira annabi rahama ya ce masa kaga ni ba addinin ka nake ba waɗannan tare muke da su amma ka hada ni da su to ko dai ka daina ko in dauke hannuna da kanka barazana ce ba zai iya ba shi kuma addinin ba a yi sa da wasa bale kuma annabi annabi sallallahu alaihi ya ce masa to da za su dauko rana duk ta da zafinta su tsora a tafin hannuna su dauko wata su tsora ɗaya tafin hannuna wai dan in bar wannan al'amari lam atruku hadha al'amr hatta aflika dunahu ba zan bar wannan al'amari ba sai dai na halaka saboda shi daga nan ne abu talib ta yanke tsammanin annabi sa salama ba zai bari ba sai ce da shi iza haba kulma a hababta ka je ka faɗa abin da kake so ina maka rantsuwa in dai ina da rayuwa ba zan baka rantsuwa zan iya kokari na to wannan abu talib irin wannan gudunmuwar da ya bashi sai ga shi ya zo gadon jinya ba imani annabi yana tunani duk gudunmuwar da ya bashi ko bashi da rabo a addini da dama annabin ya faɗa ce sau da yawa addinin yakan ɗaukaka ga wanda ba shi da rabo a cikinsa zaka annabi ya zo duba shi su abu jahil suna sa su abdullahi bin umayya su waye lokacin su ma ba su musulunta ba annabi ya kalle shi ya tabbatar wannan rashin lafiyar ba ta tashi ba ce ya ce ya ammi ya bafana qul la ilaha illallah kalmatan uhajju laka biha inda allah ka faɗi la ilaha illa ba kai aikin komai ba a ƙarƙashin ta zan tsaya maka da ita a gaban allah ka tafi aljanna amma kafin ma yi magana su abu jahil aka kalle shi aka ce a targaba an millata abdul muttalib kana kyamar addinin abdul muttalib don wannan kalmar ta rage ba da shi har an ali hati nan mata zai a saka abin da suka gaya masu suka ce a targaba an millata abdul muttalib kana kyamar addinin abdul muttalib wasu amsa zai ba annabi ko sai ce huwa ala millati abdul muttalib shi yana kan addinin abdul muttalib aka jima annabi ya maimaita masa suka sake maimaita masa a ƙarshe dai haka ya cika bai kalmar shahadar ba to kamar yadda annabi ibrahim da ya gaya mahaifinsa annabi sallallahu alaihi sai cewa babban sallah astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi sai na nema maka gafara mutukar ba a hana ni ba sai hanin yanzu sai Allah ya saukar da ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka shirya da kai wanda kake so ya shirya ba Allah ne yake shirya da wanda barka ta barka ka gani to daga ɗaya daga cikin masu taimaka masa kenan biyu su Allah ya taimake su sun musulunta sayyidina khadija matarsa ita ce mafarkon musulunci a duniya na ta yi wari na ce a mata sai a ce ita ce farko a maza a ce sayyidina abubakar lokacin da annabi wata ta kusa shekara arba'in ya zaɓa abuwa guda biyu a habbal ibti'ada anin nasi wal ibada ya zaɓi fita daga cikin mutane da yawaita ibada ya zaɓi inda zai je ibadarsa gari hira kogon hira wani dutse ne akan hanyar makka ka tambaya ka ce wata ibada yake shi ma lokacin ba annabi ba wannan tsakaninsa da mahalicin sa Duka ce kana ya ta'abbadu ala dini jaddihi ibrahim ya kasance yana ibada ne a bisa addinin kakansa annabi ibrahim alaihi salam yana yin daga kwanaki goma zuwa wata guda in ya tafi gari kirayi matar shi ita tana kari da take shi gudun da ya tafi in ya kare ya dawo to ana nan da ya kai shekara arba'in sai mala'ika ya jira gare shi mala'ikan wahayi jibril ya kama shi ya matsa shi ya ce ikra ikaratu annabi rama ya ce ma ala bikari in ni ba mai karatu ba ne yasa yake ce masa nabiyul ummi annabi ne ummi to da aka aka jima ya ce ikra sai da suka yi sa uku yana ce masa ni ba mai karatu ba ne sai ce da shi ikra abisin rabbikal allazi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka tufa da ya sake shi kuma sai kasa zama a kogon kira idan sai gida shi ne da wakil cewa matarsa khadija ina jin tsoron rayuwata zan miloni zan miloni to da ke malamai suka ce wannan yana daga cikin hikima da sa Allah ya fara aure da babbar bazawa walala inda yar karama ce ita ma ya zo yana cewa yana jin tsoron rayuwa ta dora hannu akan kawai amma tana yana cewa yana jin tsoron rayuwarsa ta ce kalla lan kuzi kallahu abada ta ce Allah ba zai wulakanta ka ba har abada ta ce innaka latasilur rahima dan kai kana sada zumunta wata inu ala ibul khairi duk wani abin alkhairi da hannunka ciki wata kasubul ma'adum kana samun da abin da babu a cikin al'umma wata fukkul ani wanda ya shiga uku a cikin al'umma kana ba shiga matsalarsa to me irin wannan halin Allah ba zai wulakanta shi wani isirin ne na jahiliya take take ga mutum take ba zai wulakanta shi amma duk da haka sai ta ƙara gaba ta wuce ilimin ta sai ta ce a bi ta wajen warkata bin naufal warkata bin naufal wani mutum ne shi rayuwar laraba ta bautar gumaka ba ta masa ba a kokarin neman addinin gaskiya ya yi kiristanci ya ga ma bai masa ba ya yi yahudanci ya ga nan ma ba mafita ba ce so ya da littattafai linjira da attaura da yawa don wani matsala ta so ta addini wajen sa ake zuwa ya ka suka tafi wajen sa sai suke saurari dan dan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya warkatu bin naufal bayani abin da ya gani da yadda mala'ika ya zo ce masa ikra din nan yana rufe bakinsa warqatu min nawfal ce tilka namusul na zala ala musa ai wannan mala'ikan da yake sassa ga annabi musa ne ce, ina ma lalle wani abu zai faru da kai ina ma ina da rayuwa lokacin da Allah zai aiko ka ina ma ina da rayuwa lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga cikin garin ku sai annabi ya dafa kirje ce aw mukhrajiyahum yanzu za su fitar da ni warkatu bin nufal yace ai ba wanda zai zo da irin abin da zaka zo da shi illa ya sai an cutar da shi to kana Khadija ita ce ta ce to ita kuma ta ji ta gani mai dukiya ce in dai dukiya za ta daga ta take ta sake dukiya ta sa daga baya lokacin da kishi irin na mata wannan ɗabi'a ce ba a zargin su akan sa kai ne ake so kai taka tsantsan da shi eh amma ba a zargin su halitta ce kishi irin na mata ya ja ita ba ta zauna sai da Aisha ba ta zauna da ita ba shi Annabi sallallahu alaihi har ya bar duniya a har ta bar duniya sai da Khadija bai aure wata mace ba sai duk ma auren da ya bayan ta ne saboda haka amma saboda yawan ambatanta da yake yi sai sai da Khadija sai Aisha take cewa wanda ta wuce Allah ya canja maka da yar autan mata tunda ita yarinya ya ce ko kuma karama ce nake so in ce ita ce da amatan sa zai aure ta budurwa shi yasa in wani kishin ya taso a gidan tana cewa duk gidan nan wace ce aka aure ta budurwa akwai wata ce taka mata birki zainab binti jahash ita kuma zai ce to kuma wace ce aka dauro aurenta daga sama ita Allah ne cewa annabi ban ma kaza menene zaidun min hawa daran da wajina kaza eh, ya ce in zai da ya sake ta mun aura maka ita to ita sun ce ita aka aure ta tana budurwa ita wani cewa ita aka daura auren ta daga sama ita Allah ne ya ce mun aura maka irin wannan sigar da ake Allah ne ya ce ya bawa annabi tun ma kafin auren ta yau to saboda ka sai kai ta na Aisha take cewa Allah ya canja maka da wata annabi ce ma abadalini Allahu bi khairin minha Allah bai canja min da wadda ta bi ta alkhairi ba ki ta yi imani da ni lokacin da mutane suka karyata ni ta saka min dukiyarta lokacin da mutane suka hana ni tasu sai ce wa razaqani Allahu min halwalada kuma duk ƴaƴana daga gare ta a gani to wani wata ka'ida ce ta addini da ake ta anzilin nasa alama nazili kowane mutum ka ajiye shi a matsayinsa amma in ba haka ba ai ita Aisha ta radiyallahu ta'ala anha Abdullahi dan Amr dan As lokacin da ya musulunta wani mutum ne mai basira saboda mafi yawanci kalla kaga annabi yayi kuma mutum wani aiki ba a sa da shi ba saboda Allah yana yana da basira shi kuma wannan da ake yawan yi masa sai dauka annabi ya fi sansa ne akan sauran gasu sai na Abubakar ga sai amma duk kuma shi da shi bai kwanye ya bar abin a zuciyar saukar sai ce annabi ya rasu ba ka fi so sai annabi ce aisha Allah ya kara mata yadda sai ce a ni a maza nake ne sai ce babanta yana na bakar kenan bayan shi ba umar bayan shi ba usman sai ji aliyu ma dan cikin da ya tafi wajen mutum na takwas sai ce sai dai tabbata da karan sai baci kaga almuhimmu kaga tare da cewa annabi ya gaya mata ba Allah bai canja mata don tafita ba ta imani amma kuma an tambaye shi wa ya fi zuwa duniya ce Aisha to da aka ka'ida ce suke ta anzilin nasa alama na zilin kowane mutum ka ajiye shi wato a matsayinsa a fitinsa da inda ya dace da shi so wannan shi ne so a wanda suka fi taimaka masa sai na abubakar shi ma mai dukiya ne domin annabi ta salama ta kai yana cewa duk wanda suka ba mu gudunmawa da dukiya mun saka musu domin ka'ida da annabi ya gina mutane a kai man sana'a ilaikun ma'arufan fa o duk wanda ya muku abin kirki ku rama masa yace ba illam tajidu ma na idan ga wani ya maka abin kirki nan duniya karanta mai za ka yi masa sai annabi ce fada ulahu hatta tajidu annakum qad mu ku ce masa addu'a ta gurkan ku masa da addu'a so annabi ke ta wanda ya mana ya taimaka mana da dukiyar sai mana ta gudunmawa a wannan addinin mun lama masa sai ce illa abubakar amma banda abubakar ya ce abubakar ya mana abin da sai dai mu jira allah ya biya shi radiyallahu anhu allah ya kara masa yadda so wannan abu dalib shi ma da ya rasu annabi ya ce zai nema masa gafara allah ya ce a'a innaka la tahdi man ahbabta walakin allah hadiman man yasha'u kamar yadda anan shi ma to azara mahaifin annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce salamun alaika ta asaga firasuka rabbi innahu kana bi hafiya allah ce ma kana su faru ibrahim da abihi illa an mau'idatan wa ada hiya almuhimmu hafiya ce kawai ta kamu shine suna. sai alhaqu suna na gaba yace sunan allah ne alhaqu wa li qawlihi azza wa jalla alhaqu ma'anarsa da hausa gaskiya ko yawwa gaskiya to an ga ce gaskiya ma'anar gaskiya suka ce shine abin da baya canjawa in ka bar shi baka da kamarsa duk abin da ka kama bai kai shi ba dawo masa shine zama lafiya to duk abin da ya wannan sufar gaskiya ne ko a ka kawai duk abin da baka da kamarsa duk abin da ka kama bai kai shi ba dawo masa shine zama lafiya to ne shi ake cewa alhaq sai ce alhaq wannan da ma'anar gaskiya wannan ta mu'amala alhaku kuma suka ce sunan Allah ne saboda wannan ayar da malam magashi ya kashi a matsayin sunan Allah kuma saboda ayar ce Allah madaukakin sarki ya ce zalika bi anna Allah huwal haqq saboda Allah huwal haqq shine al haqq gaskiya kenan wa annama yad'una min dunihi kuma tabbas haƙiƙa waɗanda wanda ake kira ba Allah ba huwal batil shine ƙarya shine banna wa anna Allah kuma tabbas haƙiƙa Allah huwal aliyu al-khabir shine al'ali madaukaki aka ce al'ali suka ce ulul zati ulul qahari ulul qadar Allah shine al'ali ulul zati yana sama da kowa ar-rahmanu alal arshi istawa sannan ulul qahari ya fi karfin kowa sanan ulul qadari in ya kaddara abu sai dai kan ba a fishi da yin Allah in kai rigimar ma za ka kwana cikin jarama in ka buka samu lada in ka kide kuma ka zo ka bi dole ba lada wata mata ɗanta ya rasu a madina aka je aka binne shi ya tafi kabarin ta je ta sa kabarin a gaba take ta kuka annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya ga mutum a gindin kabari na kuka yace ya amata Allah istidiri wa hatasi yace kin ga baiwar Allah ki hakuri ki nemi ladan rashin danki a wajen Allah su ake wanda aka masa mutuwa kawai istirja'i istirja'i shine kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma a'ba wa lahu ma akala dama na sani abin da ya bayar na sani abin da ya karba yanzu kike nan faɗan da fi karfin ka kamar da shi wasa sai zaka yi annabi ce mata istibiri ki yi hakuri wa hatatibi ki nemi ladan rashin ɗanki a wajen Allah to ka san su da gaba magana ko ta kai ta kada ce ka anni ka tafi ka bani guri in na lam ta bi masibati don musibar da ta samu ba kai ta samu ba ta san da wata ce magana ba ba ta san shi ba inda ta san shi ai da ta kwana a wani wadin kuma rashin sani ne ya kwace ta amma dai ko ba komai wanda ya kula kai baka hakuri ai kulawa ya bawa amma suka da su haka suke kai maka hakuri da naka kawai ta ce masa inna kalam tusibi masibati masibati ta ne dan baka ta samu ba to shi kuma annabi saburin liman azara kufin liman shafa mai hakurin wanda ya cutar da shi ne mai tausayin wanda ya masa jafa'i kamar da mai shirin ya yi kawai ya rabu da ya wuce yadda ta karu kukan kuma ba za ta kwana a jirgin kabarin ba dole wannan naki kuma ta dawo gida to shine wata kuma tana bada labari a lokacin nan ma ina jikin kabarin wani mutum mai kama kaza mai kama kaza to kamar annabi bayyana ne ne ana faɗa wanda san shi zai gane tana bada labari ce ke da kyarko in ba rasulullahi ke gaba wannan maganar ba sai kuma ta figi hijabi ta tafi wajen rasulullahi ta ce ya rasulullahi na zo kuma na yi haƙuri annabi sai a kin zo dai asabaru inda salamatul ula ai haƙuri yana nan abin yana samun ka sai kai istirja'i sai ka mai Allah ne cewa bashirin sabirin iza a sabatun musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kai bishara ga masu haƙuri. wanda idan wata musiba ta zance inna lillahi ba ma abin da ya samu ma na Allah ne kuma ga Allah za mu koma ba dai abin da muka rasa sai Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wanda suke da darajoji daga wajen ubangiji da rahama wa ulaika humul muhtaduna kuma su ne al muhtaduna wanda suke wato shiryayyu so idan aka ce Allah huwa al-aliyu uluwul zati uluwul qahari uluwul qadar al-kabir kuma wanda yake shine babba sama da kowa ne da kake da mai girma in ka zo masallaci ka fuskanci al-qibla ne kake fara cewa Allahu akbar ba ma Allah kabirun ba Allah babba a ismul tafdil a larabci akbar mafi girma duk girman kowa ya koma baya shi yasa mai risala yake cewa idza qumta ila salati mai lahallari ne ce in ka tashi sallah fafarik kalbaka min ad-dunya wa ma fiha karkade zuciyarka daga duniya da abin da yake cikin ta shine risala abin da ce wal musalli yunaji rabbahu fa alaihi an Ya yace me sallah yana gana da ubangijinsa ne to wajibin da yake kansa ya shiri na musamman dan gana da Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine alhaqu sai almubinu suna na gaba ko ya ce almubinu mali qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce yawma idhin yuwaffihumullahu dinahumul haqq a wannan yinin alkiyama ake magana Allah zai cika musu sakamakonsu na gaskiya haka ce addini abinda ake nufi aljaza'u sakamako shine a fatiha kake cewa maliki yawmuddin mai mallakar ranar sakamako yawmuddin yawmul jaza'i to anan shine Allah ce yawma idin to a wani yana tashin alkiyama da kowa sai ya je sai babban birnin tarayya kenan kiyama yawma idin tu'raduna la takhfa minkum kafiya za a bujiro da ku ba wata mai fuya da ta isa ta fuya to yuwaffihimullahu humul haqq Allah zai cika ba kowa sakamakonsa na gaskiya kowa abin da ya shi zai gani to wai alamu ne sai kuma mutane wanda suka gare sai su gane sai su san annallahu huwal haqq Allah din shine gaskiya duk abin da kama kafarwa da ka kama annallaha huwal haqqul mubin mahallin shahidin malan kenan al kuma al mubin duk Allah ne ya dace al-nazir yana cikin wato sunayensa suratul nuri aya ta 25 waddin da yace zai saka mutane addinin sai ce aljaza'u yuqalu ana cewa kama tidinu tudan kamar yadda ka shuka haka zaka girba shine aljaza'u din addini aljaza kama tidinu tudan sai alhakim wanda yana jin akan sa zamu kwana wal adillatu alaihi kathiratu sunan Allah alhakim kuma kace kana san dalilin alhakima alqur'ani ko a hadisai yace kasiratun suna da yawa minha daga ciki ala sabilil misal qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce shahidallahu shi Allah a karan kansa ya shaida annahu la ilaha illa huwa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai shi shi da kansa ya shaida da wannan wal mala'ikatu mala'ikun Allah wanda su halittu ne na haske da tamfizar da, sun shaida da abin da Allah ya shaida da shi cewa babu a mutabbatanta sai Allah wa ulul ilimi ma'abota ilimi sun shaida babu a mutabbatanta sai Allah malamai suna fitar suna kawo wannan a matsayin falalar ilimi shaidar da Allah ya wa kansa shaidar da mala'iku suka yi wa Allah ya kasai masu ilimi ma sun wa Allah wannan shaida amma ba jahilai ba sa cikin masu shaida kawai ulul ilmi qa'iman bil qisti Allah yana tsaye da adalci la ilaha illa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai dai shi jumlar sasanni biyu gare ta akwai abin da ake cewa annafiyu in ka ce la ilaha in an tara ababen bauta cikin birnin ku to ka ce babu su da su da zero uwa ɗaya uba ɗaya gonka. in ka ce illallahu ka yi abin da ke al-isbatu ka tabbatar wa Allah shi cancanci a bauta masa to la ilaha illa huwa babu abin tabi cancanta sai shi al-azizu al-hakimu shine malin shahid sunan sunansa al-hakimu al-azizu an ce al-azizu mai karfin da wani abu bai gagararsa sannan al-hakimu mai hikima kuma cikin ayyukansa Ka san aka samu karfi kuma babu hikima to banna za a yi sai banna ta fi gyaran yawa amma aka samu karfin kuma da hikima to za a ga daidai in aka yi banna ma sai dai san zuciya aka yi to shi Allah al-aziz ne kuma al ne ali imran aya ta 18 wa qawluhu da fadin sa da yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin a farkon suratul fatir ne aya ta 2 ita surar ya fara ta da sanar da mutane kansa ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard dukkan yabo shine alhamdu a shukuru ne godiya dukkan yabo irin yaban da ya fi karfin ka yaba ma wani da irin wannan yaban in kama wani irin wannan yaban za a ce ka daga shi sama da matsayinsa ka wuce gona da iri to wannan yaban lillahi in kana da ƙari ka ƙara kai wa Allah wani Allah faɗi da samawa ta creator na samai da ƙasai akwai Abdullahi dan Abbas wanda annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihihu fi dini wa allimhu ta'wila Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fasar alqur'ani yake cewa wannan kalmar ta fadir bai san ma'anarta ba shi fa balarabe ne ta ce amma bai san ma'anarta ba sai da wata rana rigima ta hada wasu larabawan kauye a kan rijiya su biyu sai rigima ta kasu wajen annabi sai ɗaya daga cikin sai ta ana fafartuha ainihin na tona ta sai gane to faɗir a sai creator take nufi wanda ya samar da abin da da babu shi yanzu dan Allah idan balarabe bayan kasancewarsa balarabe annabi ma ya masa a su sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqihu fid din Allah ka fahimtar da shi addini ya ce bai fahimci ga wata kalma ma guda ɗaya bai fahimce ta ba sai da aka yi rigima da larabawan kawai yanzu kawai wani zai ce maka shi qur'ani kar kar kar ce maka komai akan sa kawai karanta shi zaka yi ka gane da wata fahimta ai daga ji wannan hanyar ba mai bullewa ba ce qur'ani kenan Allah ya kiyaye to haka yace fadir samawati wanda ya kirkiri halittar samai da kasai ja'ilul mala'ikati rusula wanda ya sanya mala'iku su zama jakadu mana idan Allah yana son wata al'umma da aike a cikin al'umma zai tada ɗaya daga cikin ƴaƴanta ya zama mata annabi ita annabta zabi ce Allah ne yake zaba ba wani karatu da ake mutum ya ya ilimi ya zama annabi ko ba wata ibada ai ya ta ibada har ya annabci ko kuma wata nagarta ai ya yi kirki har ya zama annabi ko ita annabta zabi ce idan Allah yana nufin wata al'umma da aike sai ya zabi ɗaya daga cikin ƴaƴanta da annabta to in ya zabe shi da annabta to wanda zai ke kawo masa saƙon shine ce ja'ilul mala'ikati rusula sai ya sanya mala'iku zama su ne jakadunsa zuwa ga annabawansa na mala'iku din kuli ajani hatun ma abota fuka kai ne masna wasu lasa waro ba wani mala'ikan da biyu wani da uku wani da hudu sai Allah ce ya zidu fil khalqi ma ya sha'u yana ma karawa halitta nau'in abin da hikimarsa ta zartu kamar yadda annabi ya ce ya taba ganin mala'ika jibril da fuka-fuki 600 kowane fuffuke suddul ufuki ya ya sama to ka gana batun biyu uku kuma an taɓa ɗari shida kaga zada fil sarki ma ya sha to shi ta ce yazidu fil sarki ma ya sha inna allaha ala kulli shay'in qadir sai wannan aya ce ce ta biyu ce ma yaftahi allahu lin nasi min rahmati kuma duk irin abin da Allah madaukakin sarki ya yi mutane buɗi na wata rahama da ya nufa shi su su samu ka hau sama ka faɗo falamun suka lahaba wanda yake rike sai sun samu haka kuma wa mayun sik abinda Allah ya rike bai nufaci wata su samu ba sai ce fala mursila lahu min nan kuma duk in duniya gatan ka ce ba wanda ya baya isa annabi sallallahu alaihi sallama in yana alkanu cikin kamun kafa da yake sai ce Allahumma la mani alima a afaita wa la mu'tiya lima mana'ata Allah kai ne wanda ba mai hana abin da ka bayar ba mai bada abin da ka hana saboda haka Allah subhanahu wataala shine al-azizu mai karfin da wani abu bai gagararsa shi yasa in ya bayar ya bayu sannan kuma alhakimu mai hikima cikin ayyukansa wanda bai bashi din ba akwai hikima da ta bai bashi ba shi abin ba wai kare masa yake ba ne ce wai a kawai wanda bai bayar ba akwai da nisa bai bashi ba sau da yawa wanda ba a bashin ba shi aka fi so na ta gaya wani kazo kana cewa kai ba Allah baya baka dan baya san ka tambaya ɗaya za a maka baka da amsa eh, Allah dan baya san ka sa bai baka ba don Allah ga ya mana waya tilasta shi ya yi ka akwai jawabi to tun da ba da ya tilasta shi zai abin da baya so to ya zaka baka ce baya san ka kuma sau nawa aka je aka nemi wani abin kai ka rasa kana kana kuncin baka samu ba daga baya samun wanda suka samu zai musu matsala kuma daga gaba sai ka Allah ya so ni a to yanzu ka gane kenan so haka shi yasa in abu ya zama kaddara ne kawai ka bi gaibu ne yawwa kai dai kai iya abin da aka neme ka kai a shar'ance in ka kai wannan kayi naka so huwal azizul hakim suratul fatir aya ta biyu wa qala aidan Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi yabda'ul khalqa shine wanda ya fara halitta summa yuqiduhu kuma za ta dawo masa yawwa wa huwa ahwanu alayhi ai dawo da halittar bayan yinta shine mafi sauki ma a wajen Allah walahu almasalul a'la fis samawati wal ardi shike da misalai madaukaka a rayuwa a cikin sammai da kastai wa huwa al-azizu al nan ma a suratul rumi aya ta ashirin da 27 yace shine al kuma alhakimu hakim wa fi qaulin qaulillahi Isa kamar yadda Allah madaukakin sarki zai ga annabi Isa ala ru'usil kalaiki a gaban taron mutane bi habarati man ittakazahu aw wa ummuhu ilahaini a gaban wanda suka rike shi da mahaifiyarsa suka ce alloli ne guda biyu min dunillahi ba Allah ba Allah da cewa izqa yace wa izqa lallahu ya Isa ibn Maryama ka lokacin da Allah zai ce ya Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah kai ka ce wa mutane ku rike ni da mahaifiyata alloli guda biyu ba Allah ba qala annabi Musa annabi Isa alaihi salam ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq baya ko kusa da dacewa da ni in faɗa abin da bani da yanci bani da haƙƙi in kuntu qultuhu in kuma har na faɗa ya Allah faqad alimta ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da yake tattare da ni wala alam ma fi nafsika innaka dan kai Allah anta allamul ghaib kai ne masalin kai yace ma qultu lahum ni ban ce da su komai ba illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni da shi ani ibudullah rabbi wa rabbakum nace ku bauta Allah shine ubangiji na ne ma bawa ne wa rabbakum shine ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan yace lokacin da nake cikin su ina mai shari'a cikin abin da suke yi ma dumtu fihi mutakar ina cikin su alam ma tawaffaita ni amma lokacin da karbi rayuwata kuntu antar raqiba alai sai Allah kai ne kake bin kake ganin abin da suke aikatawa ni iya nawa ya kare shi ne a safar gazotin zai yace inna Allah kana alaikum raqiba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaikum raqiba Thank ya yi a tashin ɗinku muraƙaba ɗinsa biyu ce akwai da ya sa mala'ikun kawai ina alaikun da hafizina kiraman zina ya alamu na mata fa'alu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya na fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar mala'iku sun yi a tashin ɗinku wasu a yinin wasu a daren wanda suka zo da la'asar da asubahi za a canje su sai su koma wajen Allah suna koma sama sai Allah ce kai fa sun ibadi ya kuka bar bayina mai ruwayar hadisi ya ce wa huwa a'lamu bihim alhali Allah ya fi mala'ikun sanin halin da bayi suke ciki tambaya ce ta cikar mulki sai ce a atainahu wa hum yusalluna mun je musu da la'asar suna sallah wa na wa hum yusalluna da an canje mu asubahi mun baro su suna sallah almuhimu ya ta'aqabuna kaga wannan tsaro ne nan bibita ce ta mala'iku sannan shi fi tashi ta kanshi kuma ma ya kunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum wala kamsatun illa huwa salisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu innahu wallahu alimun bi zati sudur ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukfi sudur ko muraqaba ta Allah kenan ce lokacin da ka karɓi rayuwata kunta antar raqibu alaihim kai kai kake wato kula da su wa anta ala kulli shay'in da ma shahid kai ko akan kowane abu mai shaida ne ce in tu'azibu in ka musu azaba fa innahu ibaduka bayinka ne ya Allah wa in taghfir lahum in ka gafarta musu fa innaka antal azizul alhakim shi ne ma'al shahidin kai kai ne al'azizul alhakim suratul ma'ida 118 kuma wannan shi ka karshen karatun mu na yau abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talakal qur'ana min ladun hakimin alim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ban sani ba ko da tambaya na'am alhafiz mai kiyayewa hafiz kuma kamar ismu tafdil suke ce masa ne yawan kiyayewa eh duk suna da alaka da juna duk wajen ɗaya ne kawai yayin ce ta Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sufofin ka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da su cikin suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka rafafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwanci su Allah ka mi hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka mi hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimi da zama je tafiyar mu aljanna waɗanda su riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma shif مرضانا وارحم موتانا اللهم شف مرضانا وارحم موتانا اللهم برحمتك أمنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة توفنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلال ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.